أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a kwanan wata hudu ga watan sha biyu shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine ya dace da 18 ga watan tara shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 37 a cikin wannan littafi albarka na ash-shamail muhammadiyya na imam tirmidhi dan ba manta ba muna cikin wannan dogon hadisi na wato kissar wato ummu zar da abu zar da kuma umu zar wanda yake bayani akan irin ɗabi'ar manzan alisalam da halinsa da zaman hira da yake yi da sahabbansa da iyalansa wadda aka kawo labarin aisha ce take kawo labarin wasu mata guda goma sha ɗaya kowa tana bayanin irin ɗabi'arta da yanayinta da mai gidanta mun karanta bayanin mata farko da mata ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida yau za mu faɗi mai um, mata ta bakwai ta ce mata ta bakwai take cewa zauji ayaya'u au yaya abinda ake nufi da ayaya ko yaya a larabci yana da fassara guda biyu ko sama da haka ni mijina wato mutum ne yana kan bata mijina mutum ne wanda yake kan kuma taɓaɓɓe ne shi ne ayaya'u au gayaya'u fassara ta biyu mijina mutum ne mai rauni baya iya gamsar da iyalinsa a saduwa ta aure ayaya ko gayaya a larabci ana ce da mai wannan sifa al'innin mai karamin azzakari mai karamin gaba ana ce shi a yaya wa yaya ma'ana mijinta kinaya ne akan cewa baya iya gamsar da iyalinsa a alaƙa ta aure tabaka wata sifar mutum ne da wato baya iya yin magana ta fasaha ya gamsar da abokin zancensa ana fassara tabaka da kuma ahmak wawa irin wawaye mutanen nan ne ko dai ka ce wawa ko irin dolaye ko kuma mutumin da bai iya magana ba kullu da'un lahuda kullu da'in lahuda ta ce dukkan wani aibu mijina yana da shi shine kullu da'in lahuda dukkan cututtuka da ka sani da wani aibu to mijina yana da shi shajjaki au fallaki au jama'a laki. idan ya zo dukan mace yana mata dukan da sai ya karya ta ko ya karya kashinta shi haka mijina yake Shi ne shajjaki au fallaki kalmar fallaki din yana nesantar da matarsa daga gare shi ya kuma kore ta ya mata duka ya illata ta ya raunata ta sannan kuma ya kore ta daga kusa da shi shine fallaki au jama'a kullallaki ko kuma zai iya hada miki gaba daya ki ci duka kuma a kore ki wannan mata ta yabi mijinta ne ko su kansu ta yi suka to kuma akwai maza masu wannan sifar ko babu akwai daman ana kawo irin wannan labarai ne a hadisi ba wai don jin daɗin tarihi ba don a gane halin maza akan matansu da ɗabi'ar maza akan matansu akwai waɗanda suke ɗin suna da ɗabi'u irin wannan dukkan wani aibu da ka sani na asha mazajensu suna da shi zagi cin mutunci wulakanci zagin iyaye tozartar da 'yan uwa har ma da dangi duka gaba daya akwai mazan da suna da wannan wani dai gashi dai allah ya yi shi namiji ne kawai tsautsayi ya sa aka ɗauki ya aka ba shi amma bai cancanta ma ya yi aure ba bai cancanta ya rike mace saboda bai da kirki mai saurari sai ka yi ƙoƙari kakka zamanto kana da irin wannan sifa ta asha wanda za ka zo ka hada wannan ga iyalinka kuma kullum muna faɗa muna maimaita mutum zai ɗauki hannu ya dake wata mata saboda ya aure ta ya ɗaga hannu ya dake ta saboda ya aure ta to baya jin shi zai haifi ya wace ya kai ta gidan wani kuma zai ji daɗi in aka zo ana dukan tasayar shi sa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suke dukan mata laisa ulaika bi khiyarikum waɗannan mutane ba zaɓaɓɓu ne a cikinku kowa yana so ya zama cikin zaɓaɓɓun mutane na kirki amma maza Allah ce mai dukan matarsa laisa ulaika bi khiyarikum waɗannan ba zaɓaɓɓu ne a cikin mutane kuma nan gurin ba giba ta yi da shi ba ta faɗi gaskiya ne yasa malamai suke cewa ba laifi ba ne idan mace tana neman maslaha ta yi bayani akan abin da mijinta yake mata don a neman mata a kubutar da ita daga masifa akwai wanda ya kashe matarsa saboda tsaban iyayya haka kawai kashe ta saboda baya son ta ko saboda mugun hali akwai wanda zai mata da yunwa akwai matan da da yawa suna zuwa suna neman taimako su suke rike gidansu mijin ba ruwansu shi dai kawai zai kwanta ya ta bacci an yi magana ya ce <clears throat> ya ce ki fita ki je ki nemo mana akwai matan da ake zarginta cewa tana bin maza tana kaza tana kaza tana kaza ni da ita muka yi magana da ita nake mata nasiha ta zo neman taimako sai na ce amma ga abin da aka ce kike yi ki ji tsoron Allah ki gyara halinki ta ce tun za su faɗa abin da za su faɗa ma yau mai gida na ya tafiya ya banni da ni da 'ya'ya wajen shida da kanana da manya duk suna makaranta yau shekara goma sha biyu shekara goma sha biyu bai dawo ba sai dai in ji yau yana can yau ya tashi daga nan ya kowa cira ne can na rasa inda zan sa kai da. ta ce ina fita dai in je in nemo yadda zan ciyar da su ba ta dai tabbatar wa kanta abin da take yi din ba ba ta ce ina dai fita in je nemo da ina fita yawo ina neman abinci sa ce ina bin maza kuma a cikin wannan mutum yake yanzu haka na san gidan mutum yanzu ya kamata mutum ya wannan shekara goma sha biyu ka tara abin ka tara mace da 'ya'ya ga tafi ka bata kuma da iyayensa da komai suna sani an ce a kashe auren a ce malam shekara sha biyu ba kwana sha biyu ba ne ba wacce sha biyu ba ne suna nan da yawa Allah ya sauwaƙe mace ta takwas ta ce zauji almas masu arnab warrihu rihu zarnab ita wannan take cewa wato yana mijina mutum ne ma'abucin turare yana amfani da turare mai kyau shine almas masu arnab yana shafa turare mai kanshi a jikinsa kaga wannan yabo ne ko kuma yana in ka taɓa jikinsa za ka ji yana da yanayi mai daɗi lamsuhu na'imun khafifa mutum ne da an taɓa shi za a ji daɗi in an taba shi sannan kuma yana da ƙanshin wani turare da ake ce da shi zarnab zarnab ɗin sunan turare ne turare ne mai kyau a wancan lokaci ɗin wannan mata ta takwas ta yabi mijinta da kyakkyawan mu'amala akan abin da ya shafi tsafta abin da yake wahal da maza kenan abin da mace take so a rayuwa a zamantakewa tsafta yana da amfani kuma yana ƙara wa miji daraja da matsayi a wajen matarsa turare ɗin nan kar mutum ya ce wai aidan kullum muna tare ne ba sai na sa mata turare ba tana da haƙƙi abdullahi dan umar an ruwaito yakan yi kwalliya ya yi ado ya saka sutura mai kyau kurun ya zauna a gida matarsa ta ce ina zuwa ya ce ba inda zane na yi ne dan ke an hana ki yawo an hana ki fita an hana ki je wuri kaza ki je wuri kaza ni kaɗai ne na ke so na yi ne dan kwantar miki da hankali Wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kullun jikinsa da turare babu lokacin da babu turare babu ba a taɓa yin wani lokaci a ce yau annabi ba a ji turare a jikin shi ba idan har muna son annabi da kyau to sai mu yi koyi da shi ita sunan nan ba wai alayinta ne kawai a yi sallah a yi azumin nafila ba a cikin mu'amalat turaren nan kuma matsayi matsayi ne akwai mai araha yanzu akwai turaren da kamar ba naira hamsin a baka turare kuma ka sa Allah sa albarka alhamdulillah amma akwai matan da suna mazan da suna cutar da matansu cuta saboda bayan da za su yi yanzu misali mutumin da yake mashayin taba ne mashayin waiwai ka kwatanta malam yaya matarsa za ta rayu da shi kuma suna nan wa kafirun mahum suna da yawa mutum yana da sana'a ta karni watakila wuci ne shi yana harka da nama da kashin dabbobi da wane ne ko yana sana'a ta mai na mota bakin mai wane ne da sauransu ko yana sana'ar da zai sa ya yi gumi ba kasafai dukan suke wanka ba wani rigar safan kaɗauko ta ka ɗaga ta kamar takarda saboda bala'in gumi da datti da annakiya amma wallahi ba abin da ya dame shi haka zai shiga gidansa ya fuskanci matarsa haza khata wannan kuskure ne ba daidai ba ne so ya kamata jama'a su sani cewa kun ga addinin nan ba abin da bai taba ba wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa saboda tsaba tsabtasa da turarensa guminsa turare ne gumi gumi turare ne akwai wanda fa iya dawo gida ya cire kayansa a falo falon bai zai zaunu ba wallahi ku haƙuri ina gaya muku wannan maganganun ina da labarai da yawa na mata matawa wani lokacin za akwai mata da take rikici da mijinta akan gazami ne ta ce la haka za mu rikici da shi ya saka kaya ya ta ya maimaita ta nai magana ya ce ke kina bani kudin sabulu ne a Allah sai sati guda yana sa riga ya sa ya tisa ya sa ya tisa ta ɗauka ta ɓoye ce ina rigar da na saka jiya ita da ke so ki kawo ita ta ce alhaji ka yi haƙuri don Allah za ka shiga cikin jama'a ba daɗi ciki na ruwanki haka zai watsa rigar na ita ba abin da kuma ku lura da kyau akwai mutumin da iya zauna kusa da kai ba zai zaune ba tashi za ka yi ko kwanan nan wani ya zo yana mun tambaya a cikin gari yake can wani wuri muka da shi ce malam akwai ina zuwa ina son zuwa masallaci da wuri da asuba ya ce amma Allah ya kan jarrabe ni idan na zo na zauna wani mutum shi ma kuma nan yake zuwa ya zauna ya ce wallahi malam mutum ne da ka san wato ba haya ya tukwikoya ya shafa a jikinsa wato kowa iya zauna kusa da shi sai dai ka ga mutum yana subhanallah subhanallah kaga haka din nan sai dai ka juya ya ce abin mamaki mutumin nan baya ji a jikinsa cewa yana fitar da wani sansani ra'iya ƙabiha ya ce wallahi shekarar jiya mun salla a illa Allah ya sani ban yi ta a cikin nutsuwa ba kuma Allah ya jarabe ni ya hana ni in tashi daga wurin in canja wurin ne yanzu zo nake fata ni na san tsallar nan babu kusho da ita dan ina Allah Allah ne ma Allah karatun nan in tashi in fita to ni kuma ba na so in tashi a wurin saboda sahun gaba ne yaya za a yi nace ka je ka yi masa nasiha a gaya masu yan ga mutum yana da wani abu a yi mai nasiha don me zai rinka shiga cikin mutane ba ya gyara jikinsa akaram kallah da Allah kyautata a rinka tsabtace jiki limamai kuma da suke masallace su rinka wa'azi wa'azi yana da amfani faɗakarwa lokaci lokaci a ɗauki numfashin mutane a yi bayani a kan wannan wani sai ya gyara asuwaki wani baya iya a suwaki wani iya buɗe bakinsa ka gani sai kai tsammani wai ya aka ke cin abinci wannan mutumin so dole idan ya zauna cutar da kansa ya cutar da wani waɗanda abubuwan suna da alaƙa da rayuwarmu yau da gobe dole mu gyara to wanda ya cuci makocinsa abokin zamansa a masallaci ya labarin matarsa kuma abin da bai kai ya kama darbejiya kullum za ka ɗauka kan sa aljihu ka goge bakin ka shi kenan ka gama ba ba so don allah yan uwana ya kamata mai ƙoƙari mu kiyaye akwai matar da take cewa wallahi gurin da mai gidanta yake ajiye kayan wanki wurin ba zai jiyo ba gudaje kawai za ka rika gani saboda bola ce yadda ka sami kaya sai sun ƙure oba da ci sai haƙuri akwai wanda za a sa masa ruwan wanka ya ce da allah ke ni ba yi ya yi haƙuri ka je ka ɗan watsa ruwa aka zai fita wallahi mu fa maza da kuke ganin mu mun iya kwaskwari ma allah ne yake rufe asiri kurin da mutum ya farfarfar ya dan goggoge abu ne fefesa turare ya yi kwaskwari ba sai sati nawa ma bai wanka wani ban da wankan larura ma ba ya yi wallahi so da allah mu gyara yanzu wannan a gaban annabi ake faɗa lana aisha take faɗa wata mata ce ta zo suke ba da labari manzo allah iya ji ya san halin mutane ne shi yasa aka yi mana riwaya dan mu ji mu gyara ku kyautata alaƙa ku da iyalinku da zamantakewa kuma a zamanto ana sifantuwa da sifa ta tsafta sifa ta wato tsafta addini ne mace ta tara ta ce zauji rafiul imad tawilun najadi azimur ramadi karibul baiti minan nadi ta ce mijina rafiul imad ai mutum ne mai girman nasaba da dangantaka ita kuma wannan yana da kyakkyawan nasaba da kyakkyawan dangantaka ɗawilun najad mutum ne mai tsawo jarumi mai dogon takwabi shi ne ɗawilun najad tsawo sifa ce mai kyau da mata suna yaban wannan da yawa daga cikinsu sannan kuma mata suna son mutum mai jarunta ba a zan miji matsoraci wanda yake wato kamar mace shi ma yake shi ɗawilun najati ɗawilun najati wato mutum mai tsawon halitta kuma da jarinta ga kuma dogon takabi da yake da shi azimun ramadi mutum ne karimi yana girmama baƙi shine azimun ramadi ana yawan dafa abinci a gidansa don a ba wa baƙi su ci azimur ramadi qaribul baiti minan nadi mutum ne da ma'abucin shawarar maƙotansa ne shine qaribul baiti minan nadi duk wanda yake neman shawara to yana zuwa ya tuntuɓi mijina ana yawan zuwa a nemi shawarar saboda mutumin kirki ne to kaga wannan matan ai ta yabi mijinta kuma ya kamata mu zama muna da wannan sifa din ko kyauta kyauta ta ce ala yawan dafa abinci a gidanmu don a bawa baki a taimaka mutane kuma wani abu ne mai kyau gida yana yin albarka idan ana taimakon mutane babu alheri ga gidan da ya zamanto su ya su suke cinye abincinsu akwai wanda daga shi sai matarsa sai 'ya'yansa almajirin gidansa ma bai da rabo wanda a biya shi kuɗi a ina baka kuɗi ba nan baka tuwo ba so a taimaka wa mutane manzo ya da kan je gidan sahabbai ma ya ci abinci saboda kyakkyawan halitta dabi'a irin tasu duk wanda yake ba da mutane shawara ta to wannan baya hasada duk wanda kaga ana zuwa a nemi shawararsa to ba mahasadi ba ne daga cikin alamar ka gane wani ba mai hasada ba ne to ana neman shawara a gare shi don duk mahasadi ba a neman shawara a gurinsa saboda idan ka zo ka nemi shawara a gare shi zai maka hasada sai gaya maka mummunan abu to sai a guje shi to wannan yabo ne ga mazaje ya kamata musulmanci da wannan sifanin mata ta goma ta ce zauji malikun wa ma malikun lahu ibnun kasiratul mubaraki qalilatul wasarihi idza sami'na sautal al-muzhiri annahu nahwaliku hawaliku mijina shine malik sunan mijinta ta ce malik ita wannan dan kokari sai da ta faɗi sunansa ba ta wa ma malik ku ko kun san waye ma malik ai wannan shi ne miji ai take fada wa ma malik kun san waye maliku kuwa lahu ibulun kasiratul mubaraki yana da mubaraki mubaraki yana da raƙuma masu tari yawa al mubarak din jam'i ne na mabrak mabrakul ibli wato matsugunan raƙumi raƙuma da makwancinsu kinaya ne na cewa mijina yana da raƙuma masu tarin yawa idan suka kwanta a wuri suna mamaye wuri da yawa ƙalilatul masarihi ta ce duk yawan amma kaɗan ne suke tafiya kiwo a'a kamar yaya ku duba matan larabawa da fasaha gaya maka mai gida na yana da raƙuma masu tari yawa ƙalilatul masarihi amma almasrah wurin kiwo tafiya kiwo amma kaɗan ne ake ganin su a wajen kiwo to ina sauran ta ce sauran duk suna gida an ajiye su don ko za a yi baƙi a yanka musu an ku fahimci saƙon yana da raƙuma ɗari misali talatin ake turawa kiwo saba'in a basu a gida wai ko da ta kwana ko da za a yi baki a yanka musu shi fa balarabe malam mai kyauta yanka raƙumi ba wani abu bane a wajensa balarabe da yake da addini yake da dabbobi yanzu yanzu in yayi bako kawai daman rago ne za a yanka muku yankan rago ko dai layya ko suna ko baka bane ko layya ko suna ko me to ko dai aje a kai wa malami a yi addu'a malamin bid'a zai ce a kai masa a yi addu'a Allah yanzu ku duba mutum yana da dabbobi yana kiwo ka taba ganin ban ce ba a yi ba da wahala ka ga mutum haka kawai wata rayar shahada ya ce kai a kamo rago ɗaya daga cikin ragunan nan a yanka mana mu ɗan mu more mu ba sai dai kiwon kawai a kiwata a kiwata a kai a sayar a kiwata a kai wata a kiwata a kai a sayar yara a su sha wahalar ɗiban harawa da share wajen tsugunansu amma rana ɗaya ba za su iya eh, samu su ci ba mu dabbobin ba na yankawa ba ne kai tattabaru idan mutum yana kiwo a gida walla wani baya iya ɗaukar guda ɗaya biyu yanka tattabaru ka gani shi tattabaru sharrinsa idan ya tafi sai ka nemi shi karsa kuma tattabaru za ka iya cewa ma ba naka ba ne ribar ka ɗaya ya zauna a gidanka ya maka 'ya'ya ka ɗan ɗauki 'ya'yan shila ka yi amfani da su ko ka sayar to mutane muna da karancin cin moriyar arzikin da Allah imana mana kaji za ga mutum yana da kaji wallahi bai zai iya dauka ya je ya je ya je ya je ya je yanka a gidansa iyalin su ci su more su san ana kiwon kaji ba bai zai iya ba kwai yana tara kwai a gidansa yana sayarwa bai zai iya daukan kira daya ya ce da Allah wannan gashi a rinka fasawa yara za su tafi makaranta a dan toya musu ba a'a kudi kudi kudi kudi akwai wanda ya ce in kuna so ku saya kayan sayarwa ne to wannan kinaya ne na cewa wannan mata mijinta sha Allah ga arziki amma kuma kyautarsa ta fi yawa Allah azurta mu da yin kyauta ta ce waɗanda raguma idan sami'ina sautal muzhiri wato idan an na annahunna hawaliku da sun ji sautin wato itace akwai laraba suna suna amfani da akwai itace da suke karkadawa makiyaya suna kada itace suna kada suna waka na kiwon dabbobi to da sun ji wannan sauti da sun ji wannan sautin aiƙanna annahunna hawaliku to kawai suna da yaƙinin cewa annahunna hawaliku za a yanka su ne kawai mana da an ji ana kayya kayya kayya suna da ɗan dabarun da suke wajen tada raƙuma da wani sauransu kun san shi raƙumi wani lokacin ba kasafai take hake ake zo a kama shi a yanka ko a soke ba sai an mai dabara saboda babban halitta ne ko ba kama ne babban halitta ne ko soke shi za a yi ku ku duba inda ake soke raƙuma kamar a Nijar ko wasu wurare sai a yi dabara a da shi in an da shi sai a ɗaura masa wani abu a wuyan sai a ja wuyan haka a sa ya kalli can haka to in ya kalla kaga an samu sai a samu abin suka sai a soke sai ya faɗi to suna yin wannan dabaru ya ci ta ce to da sun ji wannan sautin to sun san cewa a yanka yanka su za a yi sun san cewa mai gida ya yi baƙi kenan zai girmama baƙi zai yanka raƙuma wannan mata tana alfahari da mijinta saboda mijinta mutum ne mai taimakon baƙi jama'a ana cewa baki baki baki kaga bako din nan shi ma wani ma'auni ne da ake gane imanin mutum alamar mai imani shine yana mutunta bako manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda ya imani da Allah da ranar karshe ya girmama bakon shi shi ai ba shi yake cewa wai bakon ka annabinka abin da ake nufi kaga kana mutunta annabinka kana daraja shi cokar kai sakaci da girmama babanka amma wani abin da yake a duniya shine a dora masa nauyi baya san nauyi baya kuma son yayi bako takka ma za ta yake ka akan yin baki alaji ni fa gaskiya yawan bakin nan ba zan yarda da shi ba kullum ni ne nake ta bautar baki kai kullum kai kai fa kowa baki takka sai ta yake ka akan baki sai ga mutum yana cewa ai haƙuri matar gidan ba ta son baƙi kuma dole ai haƙurin to karamci kurama'u ahlul fadli wal karami suna girmama baƙi akwai mutum ka Allahu akbar malam an yi mutanen kirki akwai mutanen da su sun shahara a gari duk bakon da ya zo a gidansu yake sauka ba wai sai dan uwa ko dangi ba sun yi gida sun gyara sun tanadi ma'aikata suna kula da gidan sun tanadi kayan abinci duk bakon da ya zo gari ya zo a bashi masauki menene akwai masu irin wannan ɗabi'a ɗin akwai waɗanda kwanna su ma na jini ba sa iya saukansu kana sauka sai a ce an zo lafiya ya gajiya yaushe za ka tafi ai duhun da ka je bakunta ya maka wannan sai ka ce yanzu zan tafi ko ba ka da niyyar tafiya wallahi ka da kayan ka tafiya ka Allah ya sauke rayuwar yahudawa ta shige mu oba oh mace ta sha ɗaya ita ce ta ƙarshe ta ce zauji abu zara ni mijina sunansa abu zara to wannan shine hadisin ummu zar ake cewa ita din sunanta ummu mijinta kuma abu zar suna da ɗani mai suna zar'u to mai gidan abu zar matar ummu zar ta ce anasa min huliyi uzinayya ya cika mun kunnena da kayan kwalliya da ado karmar anasa a larabci anasa tana nufin motsi haraka kullum kunne na yana motsi saboda tsabar 'yan kunnaye da yake yawan siya mu da kayan kwalliya da kayan ado ma'ana mijina mutum ne mai yawan saiwa matarsa kayan kwalliya shekarar da ta wuce muna karatun tafsiri a gombe wata rana wani gaba ya zo ina bayani a cikin tafsiri haka abin da ya shafi kayan kwalliya da kayan ado da Allah ma yayi bayani ma akan mace ita mace Allah ya yi ta da kwalliya an man Sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin ita mace daman Allah ya halice ta da kwalliya da ado ita bayani akan wannan wani babban mutum ya zo ya same ni babba ne sosai yana da matsayi da waye da sauransu ya ce malam na fi shekara ashirin da yin aure tun da nake ban taba sayan koda koda ko dan kunne da sunan in sai in kawo iyali na ba taɓa yi ba tun na aure ya ce ni yanzu wannan wa'azin da kai ni mamaki ma nake nace ina mata ta take samu yan kunne da koda ne ya ce kuma gaskiya kanmu da kanmu mu hausawa ba ɗabi'ar mu bane mutum dai zai je sayo kankana da lemo da ayaba ya kawo gida amma ya je shago ya sayo hoda da kayan kwalliya da turaren mata da waye ya kawo gida ya ce ga wannan a kwalliya gaskiya ba mu fiye yi ba amma kuma muna so mu gama ci ta yi kwalliya idan kazama da ya ci zagin ta yi eh, wannan kazamar banza me za a yi da wannan kazama ba ran da zaga to kuma ba kawo kayan kwalliyar ba na cefa ne ma ka bayarwa <clears throat> to ya za ka gaba da kwalliya to wannan tana yaban mijinta mai sai mata kayan kwalliya ne kenan akwai hakkin matanmu a kanmu mu rinka sai musu kayan ado da kwalliya kuma ba wani za su yi kwalliyan mu za su yi kwalliya akwai abin sha'awa kwarai mutum ya zo ya ga gidansa cikin tsafta matarsa cikin ni'ima ta yi kwalliya ta yi ado don shi amma in ka siyo ka kawo ta ce wa mala'a mai shahmi a dudayya ta ce ya ciyar da ni na ci na ƙoshi ina da ƙiba shine wa mala'a mai shahmi a dudayya wato ina da ƙiba kalmar shaham ana nufin kitse ta gini sosai ya turka ta ta turku eh ta ci abinci ta ƙoshi ko mutum ne mai yawan kawo abinci da abin sha shi yasa ta zamanto samila a larabci in an ce wa mace samila samina ana nufin mai kiba ga haka muke ɗauka musa a sunan ya'yan muku ko samina ana nufin katuwa mai kiba <laughs> ita gwalla daga fassara don mutum ya san sunan da zai sako yawwa kuma ana sa suna ne mai ma'ana Allah ya ga fartawa duk wata samina Allah ya ba da haƙuri ta ce mijina ya ƙosar da ni akwai kawo abinci wabajahani fabajahtu ko ko fabajahat ilayya nafsi wabajahani ko fabajahat ilayya nafsi mijina yana girmama kalmar bajaha tana nufin azama yana girmama ni yana daga kadari na hatta fabajahat ilayya nafsi har sai da ji. ni da kaina na ji lalle ni fa mace ce mai girma ina da matsayi wato mijinta yana auna ta yana girmama mata har sai da ta ji kai ashe ita nan babbar mace ce ashe tana da matsayi to irin wannan ko ta je wani wuri za ta ce kai ni fa mace ce ba karama ba mai gida na ma yana girmama ni to kenan ana so mu rinka girmama mu. ya gafara banza kawai mara kirki haka ake gaya mata yanzu gafara yar talakawa ke in ban da wallahi larura ya sani aure ki wallahi zama haƙuri kawai da ke da ke. ga ba da hankali ba da shagga mara dabba ga kinan duk ana gaya wa mata a zagiyar su tas ko ba su isa su rama ba ko baki suka motsa sai a ce ta zagi mijinta jama'a wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba ba ta da kyau a gyara ta ce faja'alali fi ahli sahilin wa atit ta ce ya girmama ni ya sanya ni cikin ma'abota sahil in an ce sahil kukan wato raƙumi kenan a wannan eh, dawaki a tsit kuma kukan wannan raƙuma mana kinaya ne ta ce ya girmama ni ya sanya ni cikin ma'abota raƙuma da kuma dawaki mun tsallake wani abu? eh haka ne wajadani fi ahli gunaimatin bishaq ni da ya same ni cikin ni din mana ni yar talaka ne iyaye na tumaki suke da shi da awaki bishaq din nan ko ana nufin wato muna rayuwa rayuwa ta wahala rayuwa ta kan dutse rayuwa cikin duwatsu ni yar talakawa ce matar take faɗa ya same ni yar talakawa muna rayuwa akan dutse da tumaki amma ya dawo da ni ya mai da ni rayuwar ma'abota mai dawaki da raƙuma shi ne fi ahli sahilin wa atit wannan sahil da atit ɗin kukan wato dawaki da kukan raƙuma kaga ya girma ta dama ana so miji in ya auro mace tana karamin gida ya kara mata daraja ai ai shine amfanin auren ai kamar yadda ita ma in tana babban gida ya aure ta kaga ta kara masa matsayi da daraja sai a ce ai wannan mijin wance ne wance yar gidan wane to haka ake yi wa mata a mutunta su a kimanta su wada'isin wa munaq sai ai hakuri da kalmomin suna da ɗan tauri wa da'isun da'isin wa munak ya sanya ni cikin ma'abuta wato shanu shine da'is ahalu ashabi ko ashabul albakar kenan masu zuwa suna kiwo wa munak ya sanya ta tana cin wato tacaccen gari kamar ka ce alkama da aka nike ta aka gyara ta da ko ta ƙila ba ta cin tacaccen ba ta cin tankadaddan kamar lokacin da aka tambayi sahabbai shin wai a lokacin manzo Allah akwai fulawa suka ce fulawa yau ina ma za a samu rari yadda za a yi tankade ai haka ake cin abin da dusarsa sai dai mata kawai su karkade su karkade a dan cire sama sama amma gari mai lauci mai laushi gari mai laushi a zamanin annabi babu shi babu aka suka rayu wa zai je nika masara nikan fulawa ai sai dai a je a barza ta haka saboda mata ne suke dukanta a turmi so babu waye wadda ta sa aka samu rariya da za a yi tankaɗe mai kyau haka suka rayu kuma wancan ɗin shine mai lafiya yanzu wai likitoci sun ce abinci mai dusa ya fi lafiya warai ku da gaske masara da ka kai ta aje a sulfita ta wai in an sulfita ya an cire albarkar ciki a cita da dusarta duniya maganin mutane kenan alkama kaga fulawa daɗi ne da ta amma lafiyarta shine a je a ɓarza maka alkama haka kawai kar a niƙe ta kada a kar a yi mace surfi a cire dusar ka duba dusar da ake bawa dawaki ake bawa awaki da tumaki yanzu ita muke nema wahala ɗan nan wahala dole a koma asali kenan to in an ce munak ana nufin wato kwayayyaki na abinci wanda aka tsarkake su aka tace su wato kawai tana nuna cewa ni fa yanzu gaskiya rayuwata tana fa sama da da yadda na baro gidan iyayena kaga wannan mijin abu zara kenan mutum ne mai ɗaukaka mace mai ƙara mata ƙadari da daraja da kima ta ce a ƙulu fala uqabbahu ina yin magana ba a ba a wulakanta ni ba a mun izgilanci ba a tabar da ni ba a zagi na a ƙulu a gidana ina faɗin na ba a Allah wadarai da ni a takbihu wato aibanta mutu ka ko ya faɗi magana ka wulakanta shi la uqabbahu a gidana ba a yi min haka in ji matar matar Abu Ta tace wa arqudu fa atasabbahu in kwanta bacci a cikin nutsuwa har gari ya waye baya zuwa ya takura mun tashi ma'ana kinaya ne na cewa ba wai baya fa tashin ta asuba ba kar wani ya ce to ko wata ta ce to ka gani matar zan ta ce baya tashin ta asuba ba haka ake nufi ba ma'ana yana mutunta baccinta idan ta kwanta bacci baya zuwa ya rarake ta ya kyare ta ya tashe ta haka yana kyalita kuma annabu ma haka yake wa matan shi saboda akwai abin da ya kamata mu lura da shi shi bacci wato yana da wato bacci yana da wani sirri da ya kamata mu kula da shi sirrin shi ne idan dai ba mutum ɗabi'arsa bayi da matsala in ya kwanta bacci a tashe shi ba abin da aka fi so idan mutum yana kwanci a bacci kada a tashe shi sai dai in lokacin sallah ne ya yi na larura amma yanzu mutum yana bacci da rana kurin a zo saboda ana sallama a tashe shi kuskure ne yana wargaza tunanin mutum kuma da hutunsa wani wannan yadda yakan sababa masa ciwon kai dawwamamme har abada so ku lura da wannan yana da muhimmanci mu ɗin mu kiyaye wannan wa iyalinmu sannan iyalinmu su ma su kiyaye wannan gare mu ya kamata mun sha faɗa muna maimaita duk mata kirki tana daraja baccin mai gidanta an san lokacin da alhaji daga karfe kaza zuwa kaza yana kwanciya ne yana hutu ya haƙura da kasuwa ya haƙura da kofar gida ya haƙura da komai wa inna li nafsika alayka haqqan ai mutum ransa ma yana da haƙƙi akan shi ko to bai kamata a zo a bar masa yara suna ta tsalle tsalle akan shi ba ko kuma ai sallama a gida yaro karami ya yana duka kafa ka baba baba ba ni ba tashi ana sallama ka tashi kaga yaro karami ne yake tashi kawai sallama ake ko a turo maka yaro kawai zai tafi makaranta wai ba ba shi kudin tara ba kudin break ba sai a ce ku je ku tashe shi yaro karami ya zo yana ma sallama yana kwankwasa maka kofa sai ya buga maka kofa sau talatin a yi magana ce baba kudin break ya yanke maka wannan bacci wannan rashin tarbiyya ne mata ya kamata ku ji tsoron Allah ku gyara haka kuma mu ma za mu zo mu tarar da mace ta yini tana aiki ta yini tana aiki wa yara ta yini tana abinci ta yini tana ta zo ta dan kwanta da daddare ta huta kawai mutum sai zo ya tashe ta je ki da komin cokali a kicin, akan cokali ka yanke mata bacci akan cokali da Allah ina sabulun nan yake tana cikin bacci ka ce ka duba mana don Allah ka yi haƙuri ba daɗi mutum yana bacci a yanke masa bacci to shi yasa take yaban cewa ita mijinta in ta kwanta bacci baya tashinta manzo Allah haka yake shi mun karanta cikin ɗabi'arsa in ya kwanta ba a tashinsa saboda lokacin hutun mutum kenan waje Allah laila libasa musamman ma lokacin dare hakan kuma matansa suna bacci shi ma in ba larura lokacin sallah ba to baya tashinsu to haka yara da suke gini yaro yini yana zirga-zirga ya tafi makaranta da safe ya je da yamma ya gaji ya je makaranta ya kaza sai zo ya kwanta da daddare to bai kamata kawai akan maganin sauro yaro ya kwanta ya yi bacci ka ce tashi ka je ka sayi maganin sauro ka san muna da wannan ɗabi'ar ya kwanta watakila karfe goma mai gida ya dawo kaga da ya kamata lokacin da zaka dawo ka sayi maganin yaran yaranka sun shiga sun kwanta sun yi bacci karfe goma karfe sha ɗaya je ka kantin wani bai rufe ba a tashi yaro yana magagin bacci je ka sayi maganin sauro na naira ɗari a ustaz kai watakila kana lokacin hutu shi kuma yaron nan yini zai zaga yara ba su fiye yin bacci da rana ba in ka ga yaro yana bacci da rana to watakila ba lafiya to duba iya tsawon yinin nan to ya kamata shi ma da Allah mu kula da wannan kuma yin bacci wadatacce yana da tasiri sosai wajen samun lafiyar mutum yin bacci lafiyayyen bacci wanda ba a ratsa shi da kwale-kwale da hayaniya ba yana da tasiri wajen developing yaro ba ku tambayi likitoci suna faɗa daga cikin abin da ke sa yaro ya girma ya zama lafiyayye da an gan shi ana shawa to ya zama to ba a tamfarin da harkar baccinsa da kwanciyarsa da tashinsa amma in lokacin sallah ya yi duk baccinsa a tashe shi don allah ya tsara wannan lokaci din ba lokacin bacci ba ne kuma allah su ku da wani sirri na ubangiji za a kwana ana ruwa a yi ta ruwa a yi ta ruwa asubahi tana yi sai ga an ɗauke ruwan nan don allah ku lura ba yadda za a ce da an zo a su bayi a yi ta ruwa kamar da baki ƙwarya dole sai ya ɗaɗɗaga kuma ko da azahar ne a yi ta ruwa a yi ta ruwa in lokacin sallah ya sai ga ruwan ya ɗan ja baya kaɗan saboda allah yana so a yi mai sabauta a wannan lokaci amma ku jarraba ku gani ku gwada ku gani to mu kula da wannan sai ta ce ah, wa ashrab fa ataqammah ta ce ni ina shan ruwa a wajensa in sha ruwa in sha ruwa a wadace har sai na ƙoshi ruwan ya saura wato baya kwace ruwa a hannuna kuma baya mun rowar ruwa mutum ne wanda yake wato mai mutunta matansa a wannan babi kalmar fa'ata ko fa'uta kamma a taƙamma a taƙammahu kenan ko yana da ruwa mai yawa yakan bani in sha har na ƙoshi ummu abizar sai kuma matar mahaifiyar abuzar ɗin kun san ku mahaifiyar wannan mijin na wato ku duba wannan mata mai yaban surukarta ce kenan bayan ta gama yaban mijin kuma yanzu surukar surukarta uwar mijinta ma tana yabo mu kuma yanzu yau fada ake da uwar miji yaƙi fafur in ba ka yi da gaske ba matarka sai ta yaƙi ka wallahi yaƙi sosai ba galibin mata ba sa son iyayen su ba sa so wai wai ana san ka amma uwar da ta haife ka wai ba a son ta matan ƙarshen zamani kenan Allah kiyaye ta ce ukumu da wato wurin da take ajiye kalmar ukum jam'i ne na akam ko ukum wurin da take ajiye kayanta wuri ne yalwatacce mana tana da yalwar wuri shine uku muharada wa ha fasaha gidanta yalwatacce ne ibnu abizar sai kuma ibnu abizar dan abuzar dan su kenan fa mabnu abizar ko kun san waye dan abuzar marja'uhu kama salli shatba wato mutum ne wanda yake kwanciya a wuri takaitaccen wuri ba bai da alfaharin wajen makwanci khafifun lahabi ne mutum ne wato yaron siririn yaro ne ba mai kiba ba ne baya occupying wuri da yawa idan ya zo kwanciya wannan kuma yabo ne ga mutum ya zama baya mamayar makwanci mai faɗi wai kun san mai hikimar? dan a koya maka kwanciya mai hikimar a koya maka kwanciya a wuri karami shine dan kabari duk wurin da zaka kwanta kabarinka ya fi shi karanci so kanka ma sabarwa kanka da kwanciya a wuri mai faɗi ka yalwace ka sabarwa kanka a kwanciya a wuri ɗan ƙarami ya ishe ka sannan shi wannan yaron a majja'uhu ka musalli shatuba wato jaridun nakli zarbar dabino ma yake shimfiɗawa shine katifarsa bai damu ba sufyan ibn sa'id da sauri ɗaya daga cikin manyan manyan malaman hadisi na duniya wata rana aka je ɗakinsa aka ga yana ya tara ƙasa ya shi ne haka ya tara a ɗakinsa na kwanciya sai aka ce ya imam me kake da wannan yashi ya ce ai wannan filo na kenan ka yashi kake filo da shi ya ce kwarai kuwa me dalili ya ce ina tunatar da kaina ne dole wata rana komun jin daɗi sai na dawo na kwanta a nan so shi yasa tun yanzu ma nake sabawa zo in kwanta a ƙasa in yi filo da yashi sai in gaya wa raina ke raina wata rana fa za ki yi filo da ƙasa ne ibn sa'id da sauri wani yana kwanciya a ƙasa aka ce yaya aka yi ce eh, ina tunatar da kaina ne tun yanzu in fara jin wahalar kwanciya a ƙasa don in kyautata ibadata saboda idan na zo dogon kwanciyar da zan yi a kabari baran samu matsala ba tun da na yi mata tanadi Allah da hikimarsa kuma kwanciya da a ƙasan kuma ita tun shi ne fi lafiya yanzu mutumin da yake kwanciya akan katifa tum watakila tudun ta ya kai teburin nan da wanda yake kwanciya akan kafet din nan wanda yake kwanciya a wannan kafet din sai ya fi lafiya lafiyar jiki da ƙarfin ƙashi da ƙwarin ƙashi ya tabbata ne ga mutumin da yake makwancinsa khafif ne ba a son makwanci mai laushi jama'a kar ku ɗauka jin daɗi ne katifa da in ka taka ƙafa ka ta nitse in ka zauna ka nitse a ciki wallahi illa ne amma ku tambayi likitoci tunda ba babu na ne amma dai a karatu an faɗa shi yasa za ga ana samun katifa mai tauri mai tauri ka kwanta ɗin a kanta to tafi lafiya ko mutum ya kwanta akan sallaya ya kwana za ka ji ciwon jiki ɗan kaɗan amma an ka saba shi kenan ai dai haƙuri kasa abin gudun duniyan nan dole sai an taɓa shi yau wani zai ce ka mu gaba ɗaya an kashe wannan morewan ma gaba ɗaya an hana mu more kenan <laughs> to ai sai ai haƙuri wa tushbi'uhu zira'ul jafra yaro ne wanda baya cin abinci nama kaɗan yana ƙosar da shi karamin abinci shine zira'u wato akluhu khafif in an ce zira'u aljafra wato yar akuya shine aljafra zira'in yar karamar akuya in ya ci ya ishe shi ba a san yawan cin abinci jama'a yawan cin abinci illa ne ga rayuwar dan adam kuma kar mu bari mu koya wa yaran mu yawan cin abinci yaro a sa mai abinci yayi ta ci wai a ce ci wadata ce ba daidai bane ne ya ci a takaice saboda rayuwa tana iya canjawa wata rana ku wayi gari ba ku da wannan abinci. kuma mai cin abinci kaɗai ya fi lafiya mai tarin abinci ya ci da yawa kuma ya fi samun matsala a rayuwa ma sannan sai take cewa bintu abizar to abuzar yana da ya kuma du fama bintu abizar kun san yasa tau'u abiha wa tau'u ummiha tana bin babanta tana bin ubanta ai mahaifiyarta wannan kuma yabo ne akan waɗannan yaya ashe sun yi wa yayansu tarbiyya ku duba ta yabi mijin ta yabi uban maman mijin ta yabi yar mijin ta yabi dan mijin kenan muna so ya'ya su zamanto masu bin iyayensu tau'u abiha tau'u ummiha tau'u da'a tana bin uwarta da ubanta duk dan da baya bin iyayensa yayi asara bai ci sa zuwa duniya ba wallahi kai kokari ka bi mahaifinka kafin ya bar duniya sai ranar da ya kwanta yana kabari za ka yi kuka ka zubar da hawaye ka ce ina ma da na yau baba na hidima ina ma da na taimaki mahaifina ina ma da mahaifiyata na mata hidima sai lokacin da aka rasa su ku je ku tambayi daɗin iyaye iyaye ana jin daɗin su ku tambayi daɗin iyaye ga waɗanda ba su da su wanda bayi da uba bayi da uwa bayi da uba ku je ku tambaye shi yaya daɗin iyaye suke zai ciza maka yatsa kowa yana zuwa ya je gaida mamarsa idan garin Allah ya waye tabarruki da gaishe da mahaifiyarsa kai ko yanzu kana tare da mahaifiyarka baka zuwa ka gaishe ta yaran yanzu yaran zamani yan boko ba sa zuwa su gaida iyayensu ga ta ci ga uwarsa ya bude ce mama ina kwana ba yi masu dan kokari su gaida uban suna ganin uwar ba za su ce ina kwana ba wallahi to sai sun mutu zaka ci zai yatsa babanka yana kwance baka zuwa gaishe shi ranar da ya mutu zaka ga muhimmancin gaida uba akwai wanda zai je ya ce ga baba na zo gaishe ka ce Allah ya ma albarka wani dan uwa kwanan ne yake ga mai ce wallahi malam mahaifiyata idan na ce mata sai ta ce Allah ubangiji ya rufa maka asiri duniya da lahira ya ce malam wallahi a duniya babu abin da nake jin daɗi irin wannan wani ya ce na yi alkawari malam a cikin albashi na da nake ɗauka malami ne yana karantawa ya ce wallahi dubu arba'in na ware mata albashi ne na gaya wa iyalina wannan ba sa cikin bajet ɗina na uwata ne uban ya mutu ce to yace to zan ci gaban taimakon ta har Allah ya dauki ranta ko ya dauki raina dubu arba'in tsohuwa ce a ƙauye take ta ce ya ce wallahi in na kai mata kuɗin nan malam jada ne kawai ba ta yi mu wani taimakon da kake mu Allah sa ka ga manzan Allah ya ce wani taɓa zuwa aikin hajji ba wata rana ta ce wani wannan taimako da kai mu Allah ya nuna maka manzan Allah ya baka ikon ziyartar manzan Allah ya ce wallahi ana nan kawai sai wurin aiki aka yi ta samun abubuwa na alheri na halal kuma ya ce wannan shekarar kawai sai na gana biya kujera malam iyaye suna da daraja amma ba a san daraja su ba galiban musamman 'ya'yan zamanin nan sai ranar da suka mutu da Allah kiyaye mu ce to wannan yarinya yarinya ce mai biyayya wa mil'u kisaiha mace ce wacce take tana da kiba shine mil'u kisaiha tana da kiba wa ghaizu jaratiha kyakkyawan halitta da Allah ya mata yakan sa ta su hasada da ita ko su ji zafi shine gaizo jaratiha tana da kyakkyawan halitta har sai da makociyarta ko makociyarta sai ta ji zafi kun san ku lura da wani abu guda sirri ne wannan na mata galiban mace tana hasadar yar uwarta mace da tafi ta kyan halitta kuma ko idan ta ganta in ka ce ka amma wannan fa masha Allah ce kai da Allah ne ba sa so da wahala ka ji mace ta buɗe baki tana yaban wai wacce wai kyakkyawa ce a ita dai a ce ita mai kyau ce su ba su yadda wani yana da kyau ba ba su ba to shine gaizu ha ita wannan yarinya tana da kyakkyawan halitta ta yadda makotanta suna jin zafi a kan kyanta jariyatu abizar abizar yana da yarinya jariya yar baiwa kenan la bus'u hadisan tabsisan yarinya yar ma'aikaciya kenan baiwa ita ɗabi'arta yarinya ce mai sirri ba ta zuwa tana yaɗa sirrin gidan wannan yana nuna cewa ya kamata mu samu ma'aikatan da suna tsare mana darajar gidanmu almajirin da zai zo sa ido akan gidan gidanka je yana ba da labari yar aiki da za ta zo tana ɗiban labarin gidanka da iyalinka tana faɗa wannan ka kore ta ka sallame ta dan ba ta da sirri kenan ma'aikata da suke aiki a gidan mutane ya kamata zaman to masu kiyaye musu sharrinsu yace ce tankusu miratana tankisan la tana tana tanqisan kenan ba ta daukan abincinmu ba ta rage mana abinci ba ta satar abinci ita wannan yar aiki aminiya ce mace ce mai amana wala tana ta shishan kuma ba ta cika gidanmu da kazanta mace ce mai yin shara tana tsaftace gida kun ga wannan hatta yar aikin ana yabanta kenan ba wato shish daga kamar ushu tayr ina me ake cewa makwancin tsuntsu dinan eh, sheka ake cewa ko yawa to ba ta barin gidanmu da kazanta kamar sheka tsuntsu qalat ce kharaja abu zar'in wal awtabu tamkhadu wata rana abu zar ya fita da niyyar yin tafiya a lokacin da yake wato nonan dabbobi da tumaki a cike yake ma'ana lokacin dabbobi suna koshi ana samun nono da yawa shine wal autabu tamkhadu tana ba da labari akan cewa dabbobi suna cikin ƙoshi suna cikin wadata ga mai gidana ya kama hanya ya tafiya ya aka yi to gashi falaqiya imra'atan ma'aha ya je a tafiya sai je hadu da wata mace tana da 'ya'ya guda biyu laha ne kamar damisa guda biyu yal abani suna wasa min tati khasriha wato a karkashin a gefanta ko karkashin kugunta suna amfani ko suna wasa da rummanai guda biyu rummanatai ne wato tana nufin dai mai gidana ya yi tafiya ya je ya haɗu da wata mata mai 'ya'ya biyu suna wasa tana da 'ya'ya biyu ga yaranta suna wasa da rummani guda biyu to fatsallaka ni wa na kahaha ku duba diya wannan da ta yi wa abuzar ta ce mutumin nan kawai sai ya sake ni ya je auren wannan matar ji fa ka ji halin mu ko ana zaman lafiya da mutunci da komai da mutum ya ga wata mai dan dama dama sai ya sallama ta gidan ibdalu zaujin makana zaujin wani ya ce wa mata sai ce wallahi wallahi kin ga cire babban rigar nan wallahi ya fi mun wahala akan koranki a gidan nan wallahi kai ga mata wala? kuma haka yake yanzu yanzu zai sallame ta ni za wa kaza na sake ki tashi ki tafi gidan kaza to kun ga dai Abu Zar nan sahabi ne ko ba ka bane ba to amma bata faɗi me ta yi masa ba gashi ta yabe shi bata soke shi ta ce wallahi yana gamuwa da wata mace mai yaya ma ka san mata ne ma da ita ya sake ni ya aure ta shikenan wadallaqani wa nakahaha ya ajiye kadima ya ɗauki hadisa kenan ya ajiye kadima ya dauki jadida Eh, yace tace ni kuma fa ba da rajulan sariyan bayan ya sake ni ni kuma na auri wani mutum wato mai matsayi in an ce rajulan sari wato mutum mai daraja mutum mai sarauta mutum mai ɗaukaka sariyan bisin amma ana ce rajulan sariyan bisa in an ce sari mai kuɗi sariyan ana nufin mai maɗaukaki sharif Allah ya bani wani miji maɗaukaki yana cikin manyan mutane rakiba shariyan wato mutum ne wanda yake jarumi yana hawa abin hawansa in an ce shariyan yana hawa abin hawansa babu gajiyawa wato tana so ce jarumi ne wa aka za khattiyan ko mutum ne da yana daukan wato kibiya ko mashi yana tafiya da shi mutum ne wanda yake kullun saboda jarintarsa da kibiyarsa da mashinsa yake tafiya kalmar khattiyan din wato an danganta kibiyan ne ko mashin ne daga wani gari da ake ce da shi al-khat a wajen umman wa araha alayya na'aman sariyan ya azurta ni ya bani ya hutar da ni ya bani na'aman sariyan da raƙuma da shanu da tumaki yana bani ya bani su ya taimaka mun da su wa atani min kulli ra'ihatin zauja duk lokacin da zan hau abin hawa na yi tafiya guda biyu yake ban idan zan je wani gari sai bani jaki biyu idan zan hau raƙumi in je wani gari sai bani raƙuma guda biyu shine min kulli ra'ihatin zauja da miji da mace yake barwa lalle wannan mutumi babban mutum ne kuma yake ce da ni wa qala kuli ummu zar sai zo yana rarashi shi da ce yake ummu zar ki ci abinci wa amiri ahlaki kuma ɗauki ki kai wa iyalinki da 'yan uwanki ma gaba ɗaya mana ɗauki abin da kike so cikin abincin gidana ɗauki cikin raƙuman nan ɗauki cikin shanun nan ɗauki cikin tumakin nan ki kai wa iyalinki kai wa gidanku ba irin ni da kai bane in na gama tata tana kai wa gidansu wani abun fara tuhuma ta cewa ɓarauniya ce ban yadda ba ni ba zan ciyar da ke in ciyar da gidanku ba Baƙin ciki yanzu maza suke ba a so a ce wai matarsa ta samu wani arziki da za ta taimaka wa ƙannanta ko yan uwanta ai alhamdulillah Allah ya baka wadatar da ta dalilin ka ba ta kama za ta taimaki yan uwanta wallahi wannan arziki ne wallahi ka manta ka zo ka mutu wani ya zo ya ci gadon ta ya aure ta ya ɗebe kayan ma gaba daya ce ɗauki ki kai wa iyalinki wannan hadisi akwai wa'azi da yawa to amma bari ku ji bayan wannan abin da ta faɗa sai da ta tuna rayuwar da ta yi da abuzar ta ce falau jama'atu kulla shay'in atanihi ma balaga asghara aniyati abizar amma fada zan gaya muku in haɗa muku duk abin da yake bani wallahi bai kai karamin kwanan abuzar iwa na rasa miji gaskiya mijin farkon nan ba magana duk da cewa ya sake ta ya auri wata ta je kuma ta auri wani shi ma wannan wannan matar ummu din ta dace malam ta dace mijin farko lafiya lafiya miji na biyu ma lafiya lafiya wataƙila yaban mijin da ta yi na biyun na farkon shine Allah ya bata miji na biyu na kwarai ta ce amma duk da haka wallahi abin da ya bani bai kai karamin kwano karamin kwano na abu zar'i ba ma'ana tana nufa ayya kai to zancen da ya zo karewa manzo Allah ya zo rufe hadisin sai ya ce wa Aisha kuntu lakika abi zar'in li ummi zar ni na zaɓi rayuwar abu zar'in da umu zar a tsakanin ni da ke to ɗauke ni kamar abu zar'in ne da umu zar ma'ana duk abin da abu zar yake wa matarsa to ni ma zan yi miki wannan shine saƙon da annabi yake so isar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh